Gwamnatin jihar Benue ta ce ta ɗauki matakan shawo kan ƙaruwar waɗanda suka kamu da cutar kwalara a jihar da ya yi sanadin rasa rayuka musamman na ƙananan yara. Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue madangunan a dingi ta shaida mun cewa tun bayan ɓarkewar cutar gwamnatin jihar ta gaggauta tura ƙwararrun likitoci a yankunan da cutar ta ɓulla. Ƙananan hukumomin su ne Agatu, Ubangaji a Agatu Local Government na Benue State da kuma Abinsi a Guma Local Government government na Benue State. Wuraren da aka samu mutanen da suke zama kusa da ruwa ne suka samu cutan kuma musu yara ne suka samu cutan so gwamnati ya tura kudi aka saya magani da akwai wani abu ana kira water aid tura wato wannan sinadarin da ke tace ruwa ke eh mai gyara ruwa ke nan. Eh. so ba sha kuma an ce musu dole za su sha ruwa a tafasa shi sosai kuma aka tura doktor na yara daga cikin hospital nan an kai wani a wadansu a guma an kai su a bitu kuma an kai musu maganin da zai kashe cutar. kafin gwamnati je wurin mutane goma sun mutu amma daga ranar laraba har yau ba wanda ya mutu kuma yanzu an sa mutane suna duba a cikin kawai in akwai wani da ke amai akwai wani da ke na zawo mm. ana daukar suna kai su asibiti. Yanzu dai a adadin da kuka samu mutane goma ne suka mutu ba sha hudu kamar yadda muke gani a rahotanni ba? Mutane bakwai sun mutu a gata, mutane uku yara mm. sun mutu a benzi. Sai dai jiya ta mutu ka faka kawo ta asibiti wani yaro amma wanda suka mutu a asibiti da muka sani sha da kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar benue madangunan adingi kwalara cuta ce da ke kashe mutum cikin kankanin lokaci kamar yadda darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar plateau dr samuel audu ya mun bayani kan sassalar cutar ta ciwon kwalera da wasu kwayan cutukan suka kawo wannan din yawanci abin da ke kawowa rashin tsaftacewa muhalli mutane suna bayan gari a waje ba cikin salga ba to in ya faru hakan nan yakan wanke ya samu su abinci mu ko su ruwa especially a ta yanzu nan da akwai karancin ruwa so mutane suna ɗibar anyhow ko ta wani wuri sai su samu sai su kamu da wannan ciwon din. Ina alamomin cuta? Alamomin cutan in ya zo zawayi ne da amai to yawanci abin da ke kashe mutane in kai yi ya yi yawa har ruwan jikin ga kare mutuwa za ka yi. Shi ma Dr. Sha'ibu Jogadas ya hori jama'a ne da su ɗan matakan kariya daga cutar kwalara. To most idan aka samu mutum da wannan cuta na kwalara haka a gida ya kamata irin a dinga ɗan bashi a dai zuwa ORS. Shi ORS ɗin kamar ruwan gishiri ne haka da ake ba kafin a kai mutum zuwa asibiti haka mm. but most importantly gaskiya shine wanke hannu da aka sayi irin su kayan marmari haka mm. because most times sometimes aka dauko daga kasuwa haka ba a wanke su sosai kada sauransu ya kamata a dinga wanke shi sosai kafin a ci dr shu'aibu jogadas kenan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria